Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau talata sha biyu ga watan Mayu shekarar dubu biyu da ashirin. Baba ya Yakubu makeri ne tare da Aisha Tusile da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kwamitin yaƙi da cutar COVID-19 a jihar Bauchi ya tabbatar da ma'aikatan kiwon lafiya guda goma sha biyar da ke jinyar masu coronavirus sun kamu da cutar. Muna kuma da rahoto na musamman akan kowane irin matsaloli ne za a fuskanta a Najeriya a fannin noma dangane da bayyanar cutar coronavirus a yanzu da ma nan gaba. Sai a biyo mu a cikin shirin domin samun jawabin wannan batun. akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga jamhuriyar Nijar da kuma tasirin azumin watan Ramadana, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Hukumomi a ƙasar Lebanon na ƙara ɗaukar matakai don gujewa sake ɓarkewar annobar coronavirus karo na biyu. Biyo bayan samun karuwar masu kamuwa da cutar coronavirus cikin ƙarshen mako a ƙasar Lebanon, wasu 'yan ƙasar sun ce suna fargaban cewa yunwa za ta hallaka su ba annobar covid-19 ba yayin da tattalin arzikin karamar kasar da ke tekun baharum ke kara taɓarɓarewa hukumomi a kasar sun ce suna ƙara ɗaukar tsauraran matakai akan duk wasu masu karya doka suka kuma ƙara sa'o'i biyu kan wa'adin hana zirga-zirga da aka kafa da daddare biyo bayan ƙara samun masu kamuwa da cutar coronavirus da ta shafi mutane da suke dawowa daga ƙasashen ƙetare ministar harkar lafiya hamad hassan ya ce abin da ya kara yada cutar shine wani dan kasar tilo da ya dawo daga kasar waje wanda ya kamata ya killace kansa na tsawon kwanaki goma sha hudu amma bai yi hakan ba shi ya yada ta ga iyalansa da makota jami'ai sun yi gargadi cewa mai yiwuwa a hana zirga-zirga har na tsawon sa'o'i arba'in da 44 domin gudanar da bincike a sassan da aka sami bullar cutar. rahotannin baya-bayan nan na nuni da adadin masu kamuwa da cutar ta covid-19 a kasar sun kai mutum 859 kana wasu mutum 26 sun mutu hukumomi a jihar victoria ta kasar australia na shirin sassauta dokar takaita zirga-zirga da aka kakaba da zimmar dakile yaduwar covid-19 a yau talata yayin da wasu sassa suka fara sassauta matakai da suka dauka na dakile yaduwar cutar Ƙasar ta Australia na da mutum dubu shida da ɗari tara da ke ɗauke da cutar coronavirus. Kana fiye da mutum dubu shida ne suka warke daga cutar, sai dai mutum casa'in da bakwai sun mutu suna ɗauke da ita. Jihar ta Victoria ce tafi yawan al'umma kuma ita ce jihar da tafi ɗaukar tsauraran matakan yaƙi da annobar coronavirus. gwamnatin jihar ta sanar da wani karamin matakin farko na sassauta dokar da ya hada da ba wa mutane damar zuwa wasannin motsa jiki da yammacin yau amma dokar ba da tazara da tsafta da kuma saka takunkumin rufe fuska da baki na nan daram mutane za su iya halartar taron biki ko jana'iza kana za su iya ziyartar 'yan uwansu muddin ba su wuce mutum biyar a gida ba Prime Minister jihar ta Victoria Daniel Andrew ya buƙaci mutane da su kiyaye dokar ya kuma ƙara da cewa a yanzu da aka ba ku damar fita da ziyartar 'yan uwanku bai zama damar da za a dinga haɗa tarukan biki a tsakaninku ba. A yunkurin dakile shigo da sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus, ƙasar Spain ta buƙaci a killace waɗanda suke shigowa ƙasar daga ƙasashen waje na tsawon makonni biyu. kasar ta fara sassauta umarnin hana zirga-zirga na tsawon makonni bakwai da ta yi ayyana bayan ta shiga jerin kasashen da cutar covid-19 ta fi tsanani a duniya umarnin da ma'aikatan lafiya ta fitar yau na nuni da cewa ranar juma'a za a fara aiwatar da dokar killace mutane da suka shigo kasar kuma zai shafi baƙi da kuma 'yan asalin kasar spain da suke dawowa gida za a kyale mutane su je sayan kayan abinci ne kadai ko kuma kulawa da lafiyarsu cikin kwanaki goma sha hudun da za a killace su. Yau kotun kolin Amurka take sauraron ɗaukaka ƙarar da aka yi da ya shafi hukuncin da wasu ƙananan kotuna uku suka yanke da zai shafi tilastawa shugaba Donald Trump ya fitar da bayanin harajin da yake biya da kuma takardun harkokin kasuwancinsa. Trump ya kalubalanci umarnin da kwamitoci da dama na Majalisar Wakilai suka bayar bara da kuma waɗanda wani alkali a birnin New York ya bayar. Trump ya ki fitar da bayanan harkokin kuɗin shi ko kuma na kamfanin shi, abin da ya saba da ka'idar da ta buƙaci ɗan takarar shugaban ƙasa ya fitar da takardun harajin da yake biya. Waɗansu ƙananan kotuna sun yanke hukunci da ya buƙaci Trump da ya fitar da bayanan, sai dai har yanzu bai fitar ba. ana jiran hukuncin kotun kolin. lauyoyin Trump sun ce tilas ne 'yan majalisa su ba da kwararan dalilan da suka buƙaci bayyana harkokin kuɗin shugaban ƙasar. Ƙasar Afirka ta kudu ta shigo mako na bakwai a rufe yayin da ta takaita al'amura domin daƙile yaɗuwar cutar coronavirus. Manyan jami'an ƙasar na ganin ta yin hakan an sami nasara sosai wajen hana yaɗuwar cutar. Amma masu suka na cewa a buɗe ƙasar ganin cewa sun daɗe dama suna fama da rashin daidaito talauci da kuma rashin aikin yi. A gaida Aisha Tusile da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madalla kamar yadda kuka ji a farkon shirin kwamitin yaƙi da cutar covid-19 a jihar bauchi ya tabbatar da cewa ma'aikatan kiwon lafiya guda goma sha biyar sun kamu da coronavirus da suka hada da likitoci da kuma sauran masu aikin jinya kwamitin ya shaida cewa zai ba da horo ga ma'aikatan kula da lafiyan akan yadda ake gudanar da kulawa ga masu cutar covid-19 wakilinmu a bauchi abdulwahab muhammad ya aiko mana da rahoto akan haka a tattaunawa da mataimakin shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona a jihar bauchi wanda har ila yau shine kwamishinan ayyuka na lafiya na jihar dr aliyu muhammad mai goro ya yi mini bayani kan batun a hukumance wato kamar yadda muke baku abin da muke cewa update ko kuma sakamako a kai a wannan rana da muke ciki yau goma sha biyu ga wata a sakamakon da muka samu na karshe karshen nan da mutane goma sha biyar ne a bauchi ma'aikatan lafiya wanda ya hada da doctors da nurses da masu feshi da waye wanda suka kamu da wannan ciwo kuma girgiza ya nuna kan cewa ba wai ma yawanci wanda suke manejin din marasa lafiyan nan bane ya kama wasu ne da halayensu da su kamar kowane dan adam suka shiga wannan jihohi na kano ma'aikatan jinyar lafiya din sun gudanar da ayyuka akan wasu mutane ne ko kuma a'a akan su ne abin ya tsaya kawai dutse ko hannu za ka goge fuskan ka shi kenan ba to sa muke kara jabbata da training din ma'aikatan mu kan cewa wannan kayan an sa shi ba su a wuce awa daya so muna fata ne zuwa gaba ba za mu samu karin ci gaba na wannan yaduwa tsakanin ma'aikatan mu ba. Mm. to a yayin da kuke kokari wato yaki da wannan cuta musamman ma ta yin amfani da kwararru to sai gashi kuma wa'annan mutanen da suke aikin kulawa da marasa lafiya su ne suke kamuwa kuma ya kenan kaga wannan yaki naku anya zai cimma nasara kuwa a insha Allah za su nasara haka abubuwa suke faruwa su kansu wayannan ma'aikatan lafiya suna shiga suna ma'amala suna shiga kasuwa suna tare da yan uwa a in wani zo dauko zai dauke zai zai samu sahara gida to amma mu wani dabara ma da muka yi shine duk wani mara lafiya ma da wani ma'aikacin jinya wanda ya kamu in shiga gurin killa cewa gwamnatin jihar bauchi ta yi hoɓɓasa domin ta ga ta mallaki cibiyar gwaje-gwajen nan shin a ina ne batun ya kwana wato kasan shi cibiyar gwaje-gwaje wani fili ne kwamishinan ayyukan lafiya na jihar bauchi ke bayanin ma'aikatan ayyukan lafiya da suka kamu da cutar covid-19 da kuma irin kokarin da gwamnatin jihar ke yi don kafa cibiyar gwaje-gwajen cututtuka abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria a gaida abdulwahab muhammad A ranar shi daga wannan watan ne ayarin farko na 'yan Najeriya da suka makale su 256 suka dawo daga kasar Dubai da wasu 253 suka dawo gida daga Birtaniya a ranar 8 ga wannan watan. Kana daga bisani ayari na uku mai mutum 160 suka iso babban birnin tarayya Abuja daga Amurka a ranar Lahadi. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Halima Abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta killace ayarin 'yan Najeriya 160 da suka dawo gida daga Amurka a wani otal a birnin Abuja. A lokacin da muka iso filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Nnamdi Azikwe, ma'aikatan filin ba su bari an shiga ba inda ayarin mutane da suka dawo suke saboda ba a bari sun shigo inda aka saba barin fasinjoji su bi ba sakamakon tsoron abin da ka biyo baya idan cikin su akwai masu ɗauke da cutar corona virus Da muka tuntuɓi kakakin ma'aikatar harkokin wajen Najeriya Ferdinand Nwoye ya bayyana cewa ayarin 'yan ƙasar da suka dawo gida ne suka aka ɗauki nauyin tikitin jirgin su. Eh, which includes the uh, accommodation, feeding and welfare, is being taken care of by mahaifin ɗaya daga cikin 'yan Najeriya da suka dawo gida wanda ya buƙaci a yi magana da shi ba tare da ɗaukar sauti ba ya tabbatar da cewa shi ya biya kuɗin tikitin ɗansa. A wani ɓangare kuma jagorar kwamitin ko ta kwana na gwamnatin tarayya Dr. Sani Aliyu ya bayyana cewa duk waɗanda suka dawo gida an killace su ne a ɗakuna daban-daban na hotel domin a tantance ko suna ɗauke da cutar COVID-19 ko akasin haka. So duk wanda suka dawo an suka sa ɗakuna daban su kaɗai. kuma zuwa kamar kwana goma za a yi musu test kafin a sallame su bayan sati biyu duk duniya haka ake ba za a kai wanda bai da cutar ba a treatment center to shi yasa aka kai su hotel duk duniya haka ake ko ingila yanzu sun saka wannan dokar idan mutum ya shiga in kana da address za a kyale ka je gida su monitoring ya kara da cewa kamar sauran kasashen duniya yan najeriya da suke da niyyar dawowa gida za su biya kuɗin tikitin jirgin su so kamar yadda kika sani ko a america idan idan mutum zai taho suna cajin Eh, za ka biya kudin jirgi ne da sauransu so a yanzu dai a hakan ne eh, mu muke biya hotels da sauransu amma ba ta ɗin cewar idan mutanen suka yi yawa tunda muna da fiye da mutum dubu hudu kuma kuɗin da muke da shi zai fi amfani a ce an saka shi ga wayanda ba su da lafiya an tabbatar suna da magani sakataren gwamnatin tarayya boss mustapha ya ce gwamnatin tarayya na aiki tukuru wajen dawo da sauran 'yan najeriya da suka makale a waje gida muna aiki akai muna aiki a kai mu tabbatar sun dawo amma zai dauki dan kwana lokaci duk wanda muka kawo su yanzu sai sun kwana sha hudu kafin za a sake su ɗan shi ne za mu kawo waɗansu kuma mun tabbatar an gama shirin kafin za mu ba da permit jiragen su shigo daga karshe dai boss mustapha ya ce dangane da daukar nauyin masu niyyar dawowa gida gwamnati na yin nazari halima abdulrauf murya amurka daga abuja najeriya a gaida halima abdulrauf A wannan lokaci da kasashen duniya ke kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus, a Najeriya kuwa kowane irin matsaloli ne za a huskanta a fannin noma a dangane da bayyanar cutar coronavirus a yanzu da ma nan gaba. A bangaren samar da abinci da suka hada da hatsi da kuma nama da ma batun kasuwancin waɗannan kayan abincin. Har yau ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin rahoto na musamman da ya haɗo mana. wani irin matsaloli ne za a fuskanta a fannin noma a dangane da bayyanar cutar corona a yanzu da kuma a nan gaba a bangaren samar da abinci da suka hada hada hatsi da kuma nama da ma batun kasuwancin waɗannan kayayyakin abincin harkar samar da abinci abu ne da ya hada hada masu samar da shi alal misali manoma masu sarrafawa da adanawa da masu safarar kayan gonar daga wannan wuri zuwa wancan da kuma kasuwancin kayan abincin harkar ayyukan gona sun bambanta daga wannan nahiyar zuwa wata nahiyar haka abin yake daga wata ƙasa zuwa wata sanin kowa ne yawancin ƙasashe musamman irin su najeriya sun dogara ne kacokan kan ƙasashen da suka ci gaba domin samun kayayyakin gona da suka hada har da taki na'urorin aikin gona da magungunan wanke irin shuka da kashe kwari samun waɗannan muhimman ababen ga manoma a halin da ake ciki zai yi wuya a sanadiyar bullar cutar covid-19 a faɗin duniya idan aka yi la'akari da wasu matakai da kasashen duniya suka shimfiɗa na kariya daga cutar coronavirus da suka hada da hana zirga-zirga tsakanin kasashe da kuma jiha zuwa wata jihar kwararru a harkar noma sun yi hasashe kan yadda harkar noma zai gudana a yanayin da ake fama da cutar covid-19 dr iliasu gital tsohon manajan hukumar bunƙasa ayyukan gona a jihar bauchi ya yi tsokaci a kan batun hasashe dai ya gwada cewa za a dan samu matsala a duniyance da kuma yanki-yanki da kuma kasashe za su dan shiga wani matsala saboda ita harkar noma ta gaji amfani da kayan noma Wanda aka ɗauki wani daga wani wuri ne aka yi wani wuri kuma kana waɗannan tafiye-tafiyen wanda zai rage yadda kasashe ke cikin kayan da za a amfani da su a gona da kuma kayan da aka noma a gona. Misali shi ne a yawanci kamar Najeriya magungunan da ake amfani da shi na ciyawa da na kwari yawanci daga China ne da India. To, yanzu ba mu mai tsakanin waɗannan kasashen ba zai a kawo waɗannan kayan don ba wanda dama na na ajiye ba za ka samu dole akwai matsala da magana rage zirga-zirga ne shi sani na zanta da manya da kuma ƙananan manoma kan damuwoyinsu da kuma fargaban da suke da shi kan batun noma a yanayin cutar corona. sunana muhammad aminu tukur wadda ke da gona da ake kiranta gesel integrated farms and agro-allied limited al'amarin da muke faɗi a nan shine eh, tabbas a baya ma mun shiga cikin wahala balle a yanzu kana jin bayyana wannan cuta zai iya sa a samu koma baya wajen harkan aikin noma kwarai da gaske kwarai da gaske tun da kayan aikin noman ma ya kara tsada kaga dole a sami na kasu saboda ba mu shirya masa ba misali inda na yi shirin zan sayi maganin kashe ciyawa katon ɗari ne dole yanzu na dawo katon hamsin kaga na rage yawan gona ta cikin abubuwa da muke so a gane kira da na yi ma nan bayan Allah da suka ziyarce ni wadda na faɗa daga ma'aikatan aikin gona shine yanzu misali ina da gona guda ɗaya wadda hekta ɗari da talatin 37 ne wadda ita nakan shuka hatsi ne a kayanta na ce misali in gwamnati za ta zo ta same ni me da me kake da shi in ce ina da tractor wadda za ta yi haro za ta yi kunya gwamnati ta ce to taki buhu nawa kake son ce ga yawansa za mu baka taki buhu kaza za mu baka maganin ciyawa kaza za mu baka misali kuɗi kashi goma cikin ɗari na yawan kuɗin kayayyaki da muka baka da kaka za mu zo a haɗu a yi girbin nan mu fidda kuɗin mu mu bar maka ribar ka na ce an yi haka an taimaka mana so misali ne kaga in ba haka gona ta yi to ina tabbatar maka sai a zauna da shirin cewa in bana ana fama da yunwa to baɗi tamowa ce sakamakon abubuwan da yake takura al'amarin wallahi shine takin da ya tsada shi kawai ke damun manoma wallahi eh, taki ya yi tsada taki ya yi bala'in kuɗi kuma manoma shi gwamnatin ba babu agazawa mu mutane kuma maimakon da noma yanzu abubuwan da suke damu mutu kenan wannan. Wato bisa wannan abin da muka samu na aloba da ya shigo a duniya gaba daya tunda ba a kasar mu Najeriya dole zai kawo mana matsala a wajen noma na bana. Dalili kuwa shine yawanci kayayyakin da muke samu na gona wasu ma kawowa ke da kasashen waje kamar irin su magungunan ciyayi da muke fesawa. To a yanzu wurare an rufe kuma ba wai su masu sayar da wa'in abubuwa din ba wai karfi suke da shi wanda sukan tsaya su ajiye a sto na 'yan wani lokaci ba kamar yanzu da nake ma magana ma na je neman wani magani a kasuwa na shi ciyawa din ban samu irin nasa ba kuma ba a kawo ba to kaga saboda yanayin wannan yanayin da ya faru yanzu ba mu san yaushe za a kawo ba to kaga irin wayannan abubuwa din zai kawo mana matsala a wajen harka na gona to amma Allah ba abin da baya yi zai iya zuwa kafin a ce damanan ta tsaya da kafanta mun samu katari Allah warware mana wannan abin sai ko kira da zan yi su gwamnati shine ya kamata duk abin da za a yi tunda wannan abun ya kawo hawan duka kayan noma din yanzu daga kan taki zuwa kan shi magungunan feshi na ciyawa da na iri duk gaba daya ya kawo saboda transportation din ya zama wani iri talaka ta eh, ba zai iya afodin ya yi yadda da ya saba ba saboda haka ta ga ta inda za ta shigo da tallafa wa manoma domin sanin shirin matakan da gwamnatin jihohi da na tarayya suka bullo da shi domin tallafawa ga fannin ayyukan gona a hukumance na tuntubi kwamishin ayyukan gona na jihar bauchi dr sama'ila adamu burga ga abin da ya ce al'amarin noma bana ya ta'allaka ga shokam bisa ga tsari da yanzu gwamnatin tarayya da na jihohi suke yi wannan al'amari na bala'i wanda ya shigo wato covid-19 ya jawo ana tunanin in an ce kowa ya zauna a gida saboda gudun kada a kamu da wannan ciwo to yunwa zai kashe mutane to saboda haka mu muka bada shawara idan ma ba manoma kaman kashi tamanin bisa ɗari da muke da suna jihar Bauchi za su fito aikin noma ba to wajibi ne gwamnatin tarayya ta kawo ɗauki wa jihar Bauchi kamar ta wani bangare bangaren traktoci bangaren taki da kuma kemikal da za a yi amfani da shi da iri mai inganci wanda zai sa ɗan kaɗan da aka iya shukawa ya fito da abu mai dama wanda za a ci har ma mu ajiye saura a rumbunan gwamnati saboda ranaku waɗanda suke na ɓaci. ku gwamnatance a jihar bauchi me kuke yi gwamnatin jihar bauchi saboda ganin muhimmancin kamfanin takinmu na jihar bauchi wato arewa maso gabar gaba ɗaya ita kaɗai ne take aiki idan ba mu yi taki ba to noma a jihohin nan guda shida zai samu matsala saboda haka gwamna ya rufe ido ya ba da approval na kuɗi naira miliyan 200 daga cikin miliyan 500 da suke bi maza a kai musu in tabbatar sun kawo kaya an ci gaba da yin taki banda wannan shi mai girma gwamna ya ba mu kuɗi wanda ya kai miliyan 300 ko da suke daga ciki mun sayi taki na ruwa mun sayi wasu kemikal amma muna da isasshen yuriya da kuma wato npk da ake bukata wanda za a fara aikin gona da shi wani shiri ne kuka yi don ku rage raɗaɗi ma manoma akan batun wannan ciwo na corona wato kayayyakin gona da ake bukata za a bayar bana tun daga gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatin jiha ana kokari a ga yadda za a rage kudinsa saboda manoma su samu sauƙin yin aikin saboda an ce ka zauna a gida watakila kowane rana za ka fita kaɗan nemi abin da za ka ci gwamnatin tarayya ita ma ta aiko mu ba da sunayen manoma waɗanda za ta musu gudumawa da kayayyakin gona saboda a samu a nomi abin da za a ci a guji yunwa. Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar. Wasanni a takaice. dukkan lokacin labarun wasanninmu na ranar yau jamhuriyar Nijar ce za ta laƙume su inda hukumar kwallon kafa ta kasar Fenifut ta ba da sanarwar dakatar da wasannin kwallon kafa na kasar sanadiyar cutar mashako ta corona virus da ta haddabi duniya. Hukumar ta kwallon kafa ta kasar ta ce a shekarar bana babu kungiya ko ɗaya waɗanda za su sabka daga Super League zuwa League One ta Nijar. Haka zalika ma kungiyoyin da suka wakilci kasar a wasannin kwallon kafa nahiyar Afirka cewa karawa da AS Sonidep a Champions League ta Africa da Union Sportive de la Gendarmerie Nationale a Confederation African Football a kakar 2020 su ne za su wakilci kasar a wasanni na gaba na nahiyar Afirka. To akan haka muka tattauna da ɗaya daga cikin masu bibiyar sha'anin wasannin kwallon kafa a nan jamhuriyar Nijar wanda ya soma da gabatar da kansa. Sunana Maman Bashir Yaya nan nake a birnin Kwanni. To gaskiya matakin da Nijar ta ɗauka ya yi daidai ta bi sahun kiran sauran kasashe da suka ɗauki ire-iren wannan mataki saboda idan an ce annoba ta sauko to gaskiya ana iya tsawaita sauran irin haɗo jama'a haka. To amma da kai maman dan feti waɗansu na cewa Nijar ai ta yi gauga tun da sauran ƙasashe sun ba da shauli ga shabbun da liga za a sake karawa. To gaskiya sun dai za su dai koma to amma ba a sa abin da gaba za ta aiwar ba. Dan kaga matakin tsaidawa yahi biskan matakin a ci gaba saboda abu ne za a ɗauka kamar haɗari ne ci gaba da harkar kwallo saboda ba a san abin da gaba za yi auku ba kenan kaga yanzu ita dai faransa ta tsaida kenan kaga ita ta ɗauko hanya mai kyau su kuma wayan ga za su ci gaba da harkar kwallo kenan su ma sun ɗauki kamar abin da ake ci marisk saboda komai na yi abu kuwa Allah dai ya tsare to amma ita Nijar ɗaya ai da an so yalla watakila a ci gaba da wasannin amma yan kallo su bar zuwa tun daga shi har FIFA ta ba da dama na cewa a rika shan jama'a ana a canza yan wasa biyar tun da an shiga cikin wannan hali saboda gar wani hatsari ya samu yan wasa haka sun daɗe ba su yi wasa ba ga a jikin su samu wata illa. kalisa su can suna da matakan tsaro sosai bisa gare muna. munan wurin muna da ronin matakan tsaro bisa ga an ce maka turai saka ga ɗan kwallo zai to cikin mota ta shi kaɗai ba tare da ya gama jiki da wani ba. munan kaga ko ya ne ɗan kwallo ka zo cikin mota irin haka nan kana ka kai kaɗai ana kula da kai da sauransu. Mu ba mu da wannan tsaro. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne. a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako, ta yanzu kuma ga tasirin azumin watan Ramadana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bayan gaisuwa da fatan alheri, ni na Aliyu Isa, birnin Kwanni, jamhuriyar Nijar. Kamar yadda muke cikin watan azumi mai alhurama da kuma kamar yadda Allah wajabta mana shi da dukkan kowane musulmi a matsayina na matashi azumi da Allah wajabta mana shi ya hana ni wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba kamar irin yadda wasu mutane ke ta haya su ɗo makamai suna kashe-kashe ko kuma su ɗo 'yan mata suna raye-raye ko kuma suna zinati zinati ko kuma suna dai wasu abubuwa waɗanda sun ga kama da waɗanga to alhamdulillah ni dai ina gode ma Allah da Allah ya kare ni da wannan alhurman watan azumin ramadana da Allah ya kamo na kuma mu makaranta alkur'ani na sai mu yi godiya da Allah ya samu ga kasance makaranta alkur'ani kuma ko bayan azumi muna fatan Allah ya sa wa garayewa da muke ciki ta ko da washe karatun alqur'ani da yawan ibada ga Allah muna fatan ko da bayan azumi ya huce Allah ya sa mu tsayu da yin wannan sauran Allahu azumi To masu sauraro baki dan abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin aisha tusile da ta taya da gabatar da shirin da kuma julie gresham da ta ba da umarni da mu na wannan daren baba ya ko makeri ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum